واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن جدد godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama da iko na fara gabatar da waɗannan darussa da muka alkawarta cewa za mu fara gabatar da su dukkan godiya sun tabbata ga Allah wannan yunkuri da muka yi na fara gabatar da waɗannan darussa a cikin wannan makaranta mai albarka muna roƙon Allah ya mana jagoranci Allah ya albarkace ku baki ɗayan ku Allah kuma ya sa albarka a karatunku Allah ya mana jagoranci jagoranci mai ɗorewa kamar yadda man sunusi ya yi magana cewa shi karatu mafi alkhairin karatu wadda aka yi aiki da shi mafi alkhairin karatu shine karatun da wadda ya yi karatun ko ya saurari karatun ya aiki da karatu babu wata riba kwata-kwata da mutum zai ci babu wata riba kwata-kwata da mutum zai samu a duniya da lahira matukar ba aiki ya yi da abin da yake karantawa ba wannan kuma ita ce manufar mugaya muga lalle abin da addininmu ya zo da shi mun riƙe shi domin mu samu tsira a duniya da lahira abin da muka tattauna cewa za mu fara gabatarwa na darussa a wannan makaranta shine littafin adda'u na shekul islam ibn qayyim al-jawziya littafi ne mai matukar alkhairi kusan sukutum da guda ibn qayyim ya rubuta littafin ne don kulla alaka tsakanin bawa da Allah da yadda bawa ya kamata ya ɗauki matafiyarsa da kuma inda tafiyar za ta je ta tike mishi to muna fatan Allah ya sa albarka a cikin karatun sai muka ce to ya kamata yau mu gabatar da mukaddima na shi wannan karatun saboda waɗanda ba su da littafin za su iya nema kafin sati mai zuwa insha Allah idan mun zo don ɗora darasi Allah ya mu dace zan mana nasiha da wani hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya wadda al bukhari da Muslim duka sun fitar da hadisin hadisin Abu Musa al-Ash'ari wannan hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne ke kwatanta ma al'ummarsa misalin abin da ya zo da shi na alkur'ani da sunna kwatance ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin hadisi kwatancen abin da ya zo da shi wa al'ummarsa na alkur'ani da sunnoni wannan shirya da Allah ya bashi to manzon Allah sai ya kwatanta muhimmanci da girman wannan abun a cikin su al'ummarsa wadda aka zo musu da wannan sabo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل جيش أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والأشب الكثير فأنبتت الكلأ والأشب الكثير من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتي مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم annabi ya ce misalin abinda Allah ya aiko ni da shi na shirya da ilimi wannan Alƙur'ani da ke hannunku waɗannan hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da suke hannunku annabi yace misalin wannan alqur'ani da ke hannunku misalin waɗannan hadisai da suke hannunku annabi yace kamar gaisa annabi yace kamar ruwan sama ku gyara wannan abun mana kamar gaisa annabi yace kamar ruwan sama ne lafazin algais ma'anansa maceci ruwan sama da Allah ke yi domin shayar da bayinsa misali idan da damina za ta zo yau sai a yi ruwa mutane su je su yi shukansu gobe jibi gata a sake ruwa bayan kwana uku kwana hudu kwana biyar a sake ruwa bayan kwana uku a sake wani ruwan wannan ruwa da ake ta yi a a kai, kai, a kai, ana ce mishi almatsaru amma duk lokacin da aka yi ruwa bayi suka je suka yi shukansu aka sake ruwa amfaninsu ya fito aka sake ruwa amfaninsu ya fara kyawu sai kuma aka yi sati ba a yi ruwa ba kwana goma ba a yi ruwa ba kwana ashirin ba a yi ruwa ba kwana talatin ba a yi ruwa ba har shuka ya fara zama abin tausayi shuka ya fara shiga halin kakani kai waɗanda suka zuba dukiyarsu a cikin gonaki suka fara shiga cikin kuncin damuwa dabbobi da mutane suka fara shiga damuwar rashin ruwa to idan aka saukar da ruwa bayan fari to sai a ce mishi algaisu Allah ya ce wa huwa allazi yunazzilu algaisa min ba'di ma qalatu wa yanshiru rahmatahu wa huwa alwaliyyul hamid Allah ya ce Allah shine yake saukar da algais ruwan sama sai ce min ba'di ma qalatu bayan bayi sun ɗaya tsammani an shiga halin kakani kayi an shiga ta gayyara amfani ya shiga halin kakani kayi to idan aka sauko da ruwa to wannan ruwa ana ce mishi algais domin yanzu wannan ruwa ba ya zo shayar da amfani ba ne kawai amma ya zo ne shayar da amfani kuma ya zo ne ceci dukiyar masu dukiya ba ya zo ne ya shayar da amfani ba kawai sai dai ya zo ne ya shayar da amfani kuma ya ceci dabbobi daga halin kakani kayi ya ceci mutane daga cikin halin kakani kayi ya ceci dukiyar masu dukiya da suka bisne dukiyoyinsu a cikin gonakinsu yanzu wannan ruwan ayyuka da yawa zo yi to idan Allah ya saukar da ruwa bayan fari Allah sai ya ambace shi algai wannan ruwan Allah ya ce macici Allah sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masalu ma ba'athani Allah bihi minar huda wal ilm misalin abinda Allah ya aiko ni da shi na shirya da ilimi abinda na zo muku da shi na addini annabi yace ka masal gaisin wallahi kamar ruwan sama ne annabi sai yace amma ruwan sama maceci wadda zai fidda ku daga cikin tagayyara da halin kakani kai jama'a muna fahimta dukkan duniya sun shiga cikin wannan fari mafi tsananin fari wadda ba a taɓa samun irin wannan farin a duniya ba tun tafiyar annabi isa alaihi salatu wassalam kafin zuwa manzan allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka allah yake cewa ya ahalar kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min rusul allah yace ya ku ahalar kitabi ga manzanmu mun turo muku shi ya zo ya yi muku bayani akan fataran da kuka ci na yankewan manzannin Allah idan ka duba ƙarƙashin wannan aya a tafsirin al-Imam Ibn ya ce duniya bata taɓa shiga halin kakani kayi ba irin wannan lokaci da aka ci kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa ai kuna fahimta ko da manzan Allah ya zo kwatanta abin da ya zo da shi na shirya sai ya ce abin da na zo da shi kamar ruwan sama ne da Allah ya saukar domin ya ceci mutane daga cikin halin kakanikai da suke ciki duniya ta zauna kusan shekara 560 babu wani manzon da Allah ya aiko shi ibn kasir ya ce sai da duk wani haske da yake duniya ya bisha shi ba maganar lahira ba duniyar mutane ma sai da ta dishe yadda mutum zai zauna a duniya ya rayu a cikin aminci ma sai da duniya ta rasa wannan hasken saboda babu wahayi a hannunta sai da ya zan duniya ba ta da wani wahayi da za ta yi rayuwa a kai ya ce ba ma gudanarwan a je a yi bi hanyar da za a shiga aljanna ba yadda mutum zai rayu a duniya ma ya ji daɗin rayuwa ya ce wallahi sai da duniya ta rasa ya za ta rayu aka samu tagayyurul adiyan addinai suka cakuɗe za ka samu gida ɗaya ina da mutum talatin a cikin gidan za ka samu duk mutum talatin ɗin kowa da allah da yake bautawa ɗa bayi bauta ma allah ubansa mace ba ta bauta wa allah mijinta idan gidan mutum talatin ne za ka samu gidan gumaka talatin ne kowa da gunkinsa da abin da yake bauta da shi wannan shine halin da duniya ta fada sai da ta kai ma duniya duka an haɗu kowa da kowa kowa ya ɗaga hannu yana roƙo allah ya aiko manzon da zai ceci mutane a cikin wannan halin ka kakani kai shine Allah yace qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatartin min rusul wannan yankewa da kuka samu na manzanni Allah ce to ga manzan Allah mun aiko shi ya fidda ku a cikin wannan fatara ya fidda ku a cikin wannan talauci annabi ya ce abinda aka aiko ni da shi kamar ruwan sama ne mace macece ruwan sama jama'a muna fahimta babu wata al'umma kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wa'ansu jama'a kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk sararin duniya sai da ta kai ma dabbobinsu sun fi su jin daɗin rayuwar duniya saboda halin kakani kai da duniya ta shiga babu wata jama'a ko wata al'umma ko wata alƙarya face sai da aka kai gaban da dabbobinsu da suke rayuwa a cikinsu sun fi su jin daɗin rayuwar duniya saboda yadda wahayi yanki a tsakaninsu jama'a mun fahimta komai ya canza masifa ya game duniya sai da ta kai ma'anar kitabi duk da son zuciyarsu na jirkita littattafansu sai da suka dawo suna roƙon Allah ba dare ba rana akan Allah ya aiko musu annabi Muhammadu domin su sun karanta dama a littafinsu ne Allah ya ce walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastabtihuna ala alladhina kafaru ay yastansiruna bi bi'sati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ala alladhina kafaru Allah yake sai da ta kai ma ahlul kitabi suna daga hannu suna roƙon Allah Allah don Allah Allah ka taimake mu ka aiko annabi Muhammadu mu fita a cikin halin kakani kai da muke ciki suna roƙon Allah ya taimake su ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin su ɗauki fansa akan abin da mushrikai ce musu a cikin garin Madina a cikin sauran sasannin da suke zaune a cikin duniya sai da ta kai ma larabawa duk mushrikancin duk ɗanyen kansu sai da suka dawo suna roƙon Allah Allah yace wa aqsamu billahi jahada aymanihim larabawa suka rantse da Allah Allah yace ita ce ƙarshen rantsuwansu in za a yi rantsuwa shaf shaf sai a rantse da lata in za a yi rantsuwa sama sama sai a rantse da uzza to idan abu ya kakare sai a rantse da Allah Allah ya ce wa aqsamu billahi sun rantse da Allah da da imanihim wanda shine iyakan karshen rantsuwarsu suka ce la in ja'ahum nadhirun in har Allah ya aiko musu mai gargadi wani mai wa'azi ya zo cikin su la yakununna ahada min idar umar? suka ce Allah mun yi alkawari za mu shiryu za mu kintsu sama da kowace al'umma da ta taɓa shiryuwa a duniya sai da suka dawo suna roƙon Allah a aiko musu annabi a haska musu yadda za su rayu a cikin sautu safar Allah ya ce wa in kanu la yaquluna law na indana zikran min al-awwalin suka ce inda muna da wahayi irin yadda aka aiko ma al'ummomin da suka shuɗe la kunna ibadallahi al suka ce wallahi da mun zan bayin Allah mafiya zaɓuwa zaɓaɓɓu daga cikin bayin Allah baki daya duniya ta shiga masifa ta shiga kunci halin kakari kai rayuwa ce ta mai ƙarfi shine shugaba mai zuciya da jarunta shine mai mulki ana rayuwa rayuwar da dabbobi ba sa irin ba sa irin wannan rayuwa ku duba abin da ya faru tsakanin au da kazan yana ɗaya daga cikin abin da Allah ya nassanta wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na baiwar da ya musu Allah ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu Allah ya ce ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayan Allah ya ce kar ku rarraba sai ya ce musu wakuru ni'imatallahi alaikum iskuntum a'da ku tuna ni'imomin da Allah ya ni'imtar da su a kanku iskuntum a'da yayin da kuka zama abokan gaban junanku babu zaman lafiya wannan ya kashe wannan wannan ya farma wannan wannan ya kwace dukiyar wannan gaba ta dindindin fa Allah fa baina qulubikum Allah ce sai na aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce sai na hada zuciyarku fa asbatun bi ni'mati ikwana Allah ya ce yau gashi an wayi gari kun zan ƴan uwan juna ayaba mutum ba zai iya ci ba sai ya ba ma dan uwansa Allah ya ce ku tuna id kuntum a'da'an yadda kuka yi zaman gaba a baya zama irin na jahiliya fa Allah fa baina qulubikum Allah ya zo ya hada tsakanin zukatanku jama'a wannan shine irin rayuwar da duniya ta shiga kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani da yake rayuwa a cikin hayyacinsa babu wani da yake rayuwa a cikin wani haske wadda hasken zai iya haska mishi da zai rayuwa haka duniya ta dimauce zinace zinace ba kan gado fashi da makami ba kan gado sace sace ba kan gado babu wani barna da shi barnan ake yin shi a bisa tsarin barnan babu wani barna da ake yin barnan a bisa tsarin barnan domin yanzu zina ai a tsarin zina ya kamata a shiga daki to ba a yi a daki a ko ina ma ana yi jama'a mun gane wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin muslim ya tashi a cikin sabonsa yana musu hudu ba daga cikin abin da annabi ya gaya musu yace musu fa inna allaha tabaraka wa ta'ala nazara ila ahlil ardi yace musu Allah madaukakin sarki ya kalli duniya baki ɗayanta da bayin da suke cikin duniya baki ɗayansu famakatahum jami'an arabahum wa ajamahum Allah sai ya tsane su gaba ɗaya larabawansu da ajamawansu illa baƙaya min ahalin kitabi sai kawai 'yan kaɗan daga cikin ahalin kitabi wadda suka riƙe littafinsu ba su canza ba Allah sai ce manzon Allah innama suka na turo ka ne na aiko ka duniya ne li'abtaliyaka domin kai in jarrabe ka Allah subhanahu wa na aiko ka ne domin in jarraba ka in ga tsayuwarka akan al'ummarka na ga yadda za ka fuskanci waɗannan gurɓatattun mutanen wali abtali ya bika kuma zan jarrabi mutane da kai yadda suke taroku yadda suke a aiko musu da manzo to zan turo da manzo wa anzaltu alayka kitaban Allah ya ce mishi kuma ga littafi na saukar da shi gare ka la yaghsiluhu al-ma'u ruwa bai isa wanke littafin ba alkur'ani Ya ce to ga wahayi na baka wadda za ka yi da'awa ka kira waɗannan mutane daga wancan tafarkin zuwa ga wannan tafarkin daidai ibn kathir ce mutane suna zaune kwatsam kawai Allah sai ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce a zo a kira mutane zuwa da shi aka zo aka fara wa'azi aka fara da'awa aka fara canza mutane daga wancan yanayi zuwa ga yanayi mafi alkhairi a duniya zuwa ga yanayi mafi alkhairi a makomansu shine komawansu zuwa gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala jama'a muna fahimta annabi ya ce masalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal ilm misalin abin da aka aiko ni da shi gare ku Allah ya ce manzon Allah ya ce kamar misalin ruwan sama ne yanzu mun fahimci irin ruwan sama ko ruwan sama ne da mutane suka shiga halin kakanikayi suka tagayyara suka ɗaiɗaita sai kuma aka saukar da wannan ruwa domin a cece su ai a cikin suratu ali imran Allah cewa yi ba wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa an mina. Allah ya ce kuna kan gaba na afkawa cikin wuta Allah ya ce muka zo muka tsamar da ku aka zo aka wayi gari ga yadda rayuwa ta canza ga yadda alƙiblan mutane ya canza daga wancan mummunar hanya zuwa ga wannan hakke haccin da baya dishashewa har abada annabi ya ce to lokacin da na zo da wannan sako lokacin da na zo da wannan ruwa da Allah da manzon Allah ya zo buga misali sai ya buga misali da ruwa shi ruwa shine abinda babu wani abu da Allah ya halitta wadda ba a ɗanfara maslaharsa da ruwa ba kun fahimci yanzu fetur baban ahmad tinki ya ba ta da maslaha da fetur ta nesa ko ta kusa ba ta da maslaha da mota ta nesa ko ta kusa to babu wani daga cikin halittun Allah shi da bayi da amfanuwa da ruwa duk abin da ka daga wadda Allah min ma'i kulla in hayy Allah yace mun alakantar da rayuwan komai Allah ce ya gudana Allah ce da taimakon ruwa a cikin annabi yace kamar ruwan sama ne Allah ya saukar da shi fa asaba ardan wannan ruwa da ya sauko inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya zo ya zuba a wani ƙasa fa kanat minha ta'ifatun tayyiba annabi yace to wannan ƙasar da ruwa ya zuba sai aka dace akwai wani yanki mai kyau fadama wadda yake rike ruwa inji manzon Allah kuna fahimtar misali wa kanat minha ta'ifatun tayyiba annabi yace a inda ruwan nan ya zuba sai aka samu akwai wani yanki annabi yace mai kyau wanda yake rike ruwa fadama ne wanda yana da danshi qabilatil ma wajen annabi yace sai ya rike wannan ruwan fa anbatatil kala'a wal usbar kasir da ya rike ruwan nan annabi ya ce sai ya tsirar da ciyayi da kuma ganyayyaki masu yawa wa kana minha annabi ya ce to a jikin wannan wajen a jikin wannan fadaman sai kuma aka samu wani waje mai tauri wadda shi kuma baya shanye ruwa annabi ya ce shi ma saka tilma shi ma sai ya rike ruwa sai aka samu korama jama'a kuna fahimta yanzu ruwa ne ya zuba a bayan kasa wajen fadama ne wajen na da kyau sai ya riƙe ruwan sai ya fidda ciyayi sai ya fidda ganyayyaki masu yawa gefe guda annabi ya ce sai aka samu wata ƙorama annabi ya ce amsaka tilma ita ma sai ta riƙe ruwa a wajen ruwa dimin da'imin yana nan annabi ya ce wannan misalin alƙur'ani da sunna ke misalin wahayi da na zo muku da shi fannafa Allahu bi hannasa Allah sai ya amfanar da mutane da wannan waje mai fadama din nan Allah sai ya amfanar da mutane da wannan korama din nan da annabi ya zo misalin wajen bai yi misali da gona ba sai yi misalin fadama domin ita fadama tu'uti ukulaha kulla hinin da damina ana amfananta da rani ana amfananta amma inda sauran ɗaiɗaikun gonaki ne idan aka share su in damina ta wuce to kuma sai damina ta sake zuwa annabi ya ce to waje ne mai danshi wanda ya rike ruwa ya fitar da ciyayi ya fitar da ganyayyaki sannan kuma aka samu korama na ruwa ajiyayye annabi ya ce Allah sai ya amfanar da mutane da wannan ruwan annabi ya ce fa sharibu sai suka samu ruwan sha sakau suka samu wajen shayar da dabbobinsu wa zara'u annabi ya ce suka samu wajen noma alkur'ani da sunan kenan duk wanda kaga yana gudun addini yana gudun abincin da zai ci yana gudun ruwan da zai sha ne rayuwa ba za ta taɓa yiwuwa ba a wajen da baya nomuwa rayuwa ba za ta taɓa yiwuwa ba a wajen da babu ruwa rayuwa ba za ta taɓa yiwuwa ba a wajen da dabbobi ba za su samu abinci ba duk wanda kaga yana baya baya da addini duk wanda kaga yana gudun addini wallahi yana gudun mashayansa ne yana gudun wajen da zai shuka ya ci abinci ne yana kai kansa zuwa ga hamada annabi ya ce wannan shine misalin abin da na zo muku da shi ruwa ne mai sauko aka samu waje mai albarka ya karɓi ruwan ya fitar da tsirrai da dangin itatuwa da ciyayi ya riƙe muku ruwa annabi ya ce Allah sai ya amfanar da mutane da wannan fadama ɗin da wannan lambun da wannan koraman fasharibu idan mutane suna bin ishi annabi ce sai zo su sha Wasakau idan suna da dabbobinsu annabi ya ce sai su zo su shayar da waɗannan dabbobi wa zara'u sai kuma su yi shuka su samu abincin da za su ci wannan shine misalin alkur'ani da sunna da Allah ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da su duk wanda kaga yana gudun waɗannan littattafai duk wanda kaga yana gudun wahayi to yana gudun harbabbe ne inda zai tafin wahala zai je jefa kansa jama'a muna fahimta annabi ya yace wa asaba ta'ifatan minha ukura to wannan ruwan bayan ya zuba a wannan gefen sai kuma ya sace zuba a wani gefe daban annabi ya ce innama hiya qi'anun amma wannan waje na biyu da ruwan ya zuba annabi ya ce sandararren waje ne busasshen waje ne dandalamin waje ne shine qi'a fa fa yadaru haqan safsafa kasarabin biqi'atin annabi ya ce aikin da kafirai ke yi annabi ya ce kamar kawalwalniya ne Allah ya ce kamar ka kawalwalniya ne shi ne ke ce mishi ruwan mayu ko wannan sheki da kake gani a kan kwalta annabi ya yace kasarabin biqi'atin kamar wannan kawalwalniyan ne annabi ya ce da yake kan dandalami domin bayi bayyana sai in ya samu waje kamar kwalta ko wani fa'a annabi ya ce to wannan ruwa na biyu da ya zubo sai ya zubo akan fa'a innama hiya qi'anu la tumsi kuma annabi ce wajen baya rike ruwa malam ai ko za a shekara goma ana ruwa a falta ba za a yi shuka a kai ba saboda mene saboda bushashen waje ne bai karɓi shuka ba to wannan ruwa sai ya zo ya zuba a wani waje annabi ya ce wajen kuma sandararren waje ne bushashen waje ne fa'an waje ne latunsi kuma wajen baya riƙe ruwa wala tumbitu kala kuma baya fitar da ciyawa annabi sai ya ce zalika masalu man fakuha din, wancaninka ma'ana wancan misalin farkon annabi ya ce shine misalin wanda ya fahimci addinin duk wadda ka ga ya rungumi harkan addini duk wadda ka ga, ya riƙe karatun addini ya riƙe sunnonin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana gyara gonansa ne yana gyara wajen shan ruwansa ne yana gyara shukansa ne yana gyara koramarsa ne ba zai rayu a cikin hamada ba annabi ya ce fadalika matsalu man fakuha fi dini wancan shine misalin wadda ya fahimci addini wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi abinda Allah ya aiko ni da shi sai ya amfani shi fa'alima wa allama ya sani ya sanar ya koya ya koya wa matsalu man lam yarfa bi zalika ra'atan annabi yace wannan misali na busasshen waje sandararren waje annabi yace shine misalin wadda bai daga kai ya kalli abin da aka aiko ne da shi ba yakbal hudallahi alladhi ursiltu bihi bai karbi shiriyar da aka aiko ni da ita ba annabi yace ne mai misali na biyu bai tsaga kai ya kalli abinda aka aiko ni da shi duk wadda ka ga yana gudun addininsa yana baya baya da addininsa to baya bayansa yana da jefa kansa a cikin wani yanayi ne mafi kunci da kuma tsanani annabi ya ce wannan shine misalin abinda Allah ya aiko ni da shi na wannan wahayi da yake hannunku alkur'ani maceci ne shi yasa duk inda Allah ya zo zai yi magana akan alkur'ani sai ka ga abin akwai bishara bishara abin akwai albishir albishir abin akwai wani lale da ba a cikinsa saboda halin da mutane suka samu kansu da kuma irin aikin da alkur'ani ya zo da shi gare su Allah ya ce da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma kunta tarju an yulqa ilayka kitaba, illa rahmatun min rabbi Allah ya ce ai baka taba tsammani ba baka taba fatan za a saukar maka da wannan littafi ba Allah ya ce kawai sai don jin kan Allah tausayin Allah Allah ya ce yasa muka saukar muku da alkur'ani jin kai da rahama ta Allah Allah ya ce shi yasa muka saukar muku da alqur'ani a suratul fusilat farko Allah ya tanzilun min ar-rahmanir rahim tanzilun min ar-rahmanir rahim kitabun fusilat ayatuhu qur'anan arabiyan liqawmin ya'lamun bashiran wa nadhira to duk inda Allah ya zo maganar alkur'ani sai ka samu Allah ya haɗa saukar da alkur'ani da jin kai da rahamarsa zuwa ga bayi a Allah ya gaya manzon Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sakon da yake dauke a cikin wannan nasiha yan uwa shine addini ba abin gudu bane ba wani hali ne mutane suka samu kansu a ciki Allah ya aiko da wannan alkur'ani domin a fidda mutane daga cikin wancan kuncin zuwa ga wata rahama mai faɗin gaske saboda ka mu yi ƙoƙari mu tsayu alaƙar mu ta yi kyau da mahalicci kaga dai rayuwa duk daren daɗewa da ka bar duniya ko ka yi addini ko baka yi addini ba za ka bar duniya ko ka yi addini ko baka yi addini ba da ka mutu kuma da ka koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ashe abin da yake wajibi a kanmu na farko mu dubi girman wannan sako na addini da ke hannunmu na biyu mu fahimci cewa addini an aiko shi ne an aiko da shi ne zuwa gare mu domin fidda mu daga cikin wani irin hali da yanayi mai tsananin kunci da damuwa zuwa ga yanayi mai haske da faɗi madawwami har abada Allah ya ce ya ayyuhan nasu kad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina Allah ya ce ya ku mutane kad ja'akum burhanun min rabbikum ga alburhan ya zo muku daga wajen ubangijinku alburhan a wannan aya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kad ja'akum burhanun min rabbikum Allah yace albishirinku ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya zo muku daga wajen ubangijinku wa anzalna ilaikum nuran mubina Allah yace mun saukar muku da wani haske mai haskakawa fa amman ladina amanu billahi wa atasamu bihi Allah yace to duk wanda yayi imani da Allah yayi riko da wannan littafi na alqur'ani fasayudkiluhum fi rahmatin minhu Allah zai shigar da irin waɗannan bayi da suka yi riko da alkur'ani da sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin rahamarsa da kuma falalarsa wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima sannan Allah zai datar da waɗannan bayi zuwa ga tafarki madidici dukkan wannan yana daga cikin aiki da Allah ya saukar da alkur'ani don shi don a fidda mutane daga cikin duhu a kai su zuwa ga haske saboda haka yan uwa mu fahimci cewa addini wani abu ne da aka saukar da shi zuwa ga bayi domin ya fidda su daga cikin duhu domin ya fidda su daga cikin duhu ya sa su a cikin hasken rahama muna roƙon Allah ya yi mana muwafaka da kuma dacewa ya kuma tabbatar da mu akan addini mu dage mu tsaya mu yi addini tsakaninmu da Allah Allah zai tabbatar da mu Allah ba zai bar mu mu taɓe ba Allah ba zai bar mu abokan gaban mu su taɓar da mu ba nasara madawwamiya tana tare da addinin Allah da kuma wanda ya riko da addinin Allah mu yi ƙoƙari yan uwa mu dage mu ƙara himma akan himmar da muke da ita mu ƙara juriya da jajircewa akan jajircewan da muke da shi mu tsaya mu yi abin da shi ne mafi alkhairi gare mu a nan zan dakata sai sati mai zuwa idan mun zo kai tsaye insha Allah za mu ci gaba da darasi a cikin wannan littafi na addu'a dawa ina muku fatan alkhairi ina muku nasiya ku ji tsoron Allah ku tsaya ku yi addini tsakaninku da Allah waɗanda suka zo karatu su tsaya su yi karatunsu babu wasa a ciki karka yi wasa da karatunka karka zo karatu waɗansu abubuwa su ɗauki hankalinka mutum da yake da manufa a rayuwa shine wadda yake fuskantar rayuwa da zuciyarsa mutumin da yake da manufa a rayuwa shi ne yake fuskantar rayuwa da zuciyarsa saboda ku yi kokari ku rike karatuttukan da kuke yi hannu bibbiyu wani ya zo daga gombe wani ya zo daga lagos wani ya zo daga enugu abin abu mafi riba a rayuwa shine ka samu nasara akan abin da yake tafi da kai kar ku saka wasa a cikin rayuwarku kar ku saka wasa a cikin rayuwarku za mu zo mu karanta in sha Allahu a cikin adda'uwar dawa illa mafi muni da mutumin da ya raba hankalinsa akan manufarsa mutumin da ya raba hankalinsa akan manufarsa yakan samu ta waya a tunaninsa yakan samu ta waya a manufarsa Allah ya muku albarka Allah ya samu wani lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk